Gaza. Love all night till you pass out. The voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa ba mukanin labarai. aƙalla mutane hudu ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a arewacin ƙasar Philippines. dakarun ukraine sun kai hari kan wata gada mai muhimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makamar ruka da amurka ta samar musu gwamnatin philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kiran rasha guda sha shida saboda fargabar yiwuwar amurka ta kakaba musu takunkumi kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta wajen shawo kan matsalar yajin aikin malaman jami'o'i da aka kwashe sama da watanni biyar ana yi. har ila yau a Najeriya za ku ji cewa yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Yuli na rajistan katin zaɓe na dindindin wato PVC ke ƙara matsowa. Gwamnan jihar Lagos, Mr. Babajide Shanwo Olu, ya amince da wa'adin kwanaki hudu na hutu ga ma'aikatar a jihar domin ma'aikatan kasar ma'aikata a jihar kasar a jihar domin su samu katin zaɓe. Haka kuma gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i ya amince wa 'yan jiharsa hutun kwanaki uku. Sannan kuma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. akalla mutane hudu ne suka mutu a yau laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar philippines hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta amurka ta ce lardin abra da ke babban tsibirin luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awa bakwai wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita goma Hukumomin kasar Philippines sun ce akalla mutane 40 ne suka jikkata a wannan bala'in. Hukumomin dai sun ce gine-gine da dama sun ruguje ko kuma sun lalace sosai a faɗin lardin Abra. Hotunan da mataimakiyar gwamna Abra Joy Berners ta wallafa a shafinta na Facebook sun nuna mazauna wurin da ma'aikatan da ke tsaye a wajen wani asibiti da wani babban rami a gaban ginin. An ji girgizar ƙasa daga nesa a babban birnin ƙasar Manila mai tazarar kilomita 300 kudu da yankin. dakarun ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin ƙasar ta hanyar amfani da makaman roka da amurka ta samar masu a cewar wani jami'in ƙasar rasha an rufe gadar ta antoniski da ke ratsa kogin dnipa a yau laraba bayan harin na ukraine kirill stremosov mataimakin shugaban gwamnatin da rasha ta nada na yankin kherson ya ce gadar tana nan a tsaye bayan harin na yammacin jiya talata amma titin na cike da ramuka Stremasov ya ce dakarun Ukraine sun yi amfani da na'urar roka mai suna High Mobility Artillery Rocket System HIMARS e wajen kaddamar da harin. Gadar dai wata babbar mahaɗa ce da ke baiwa Rasha damar samar da dakarunta da ke kudancin Ukraine kayan aiki da na bukata. Gwamnatin Philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kirar rasha guda sha shida saboda fargabar yiwuwar Amurka ta kakaba musu takunkumi, in ji jami'an kasar Philippines. Tsohon sakataren tsaro delphi Lorenzana ya ce da daren jiya talata ya soke yarjejeniyar dala biliyan sha biyu da dubu ɗari bakwai ta peso. dala miliyan 227 kenan don sayan jirage masu saukar ungulu na mi-17 a watan da ya gabata. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta gaggauta wajen shawo kan matsalar yajin aikin malaman jami'o'i da aka kwashe sama da watanni biyar ana yi. Hakan na zuwa ne yayin da aka fara gudanar da zanga-zangar gargaɗi na kwanaki biyu, wanda yau ce rana ta biyu a fadar gwamnatin ƙasar a Abuja. wakiliyar muryar amurka da ke abuja shamsiya hamza ibrahim ta halarci wurin zanga-zangar ta kuma aiko mana da wannan rahoton Yanda 'ya'yan kungiyar kwadago a Najeriya suka yi waƙe da tattaki zuwa majalisar tarayyar ƙasar kenan. Masu ruwa da tsaki da suka hada da kungiyoyin malaman jami'o'i ga manyan kungiyoyin arewacin Najeriya da dai sauransu sun jaddada mahimmancin gwamnati ta biya bukatun malaman ko ba don komai ba don kawar da matsalolin da ka iya zuwa ya dawo wa ƙasar. Shugaban kwamitin amintattu na manyan kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashish Sharif da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba a wannan zanga-zanga ta lumana ya ce akwai halamun gwamnati gwamnati ba ta da gaskiya cikin wannan al'amari la'akari da yadda ta buƙaci malaman da su kawo tsarin biyan su albashi kuma suka mika mata kuma har yanzu abin na sama na ƙasa. Tunda kuka ce da mutanen nan su kawo tsarin yadda za a dinga biyan su albashi nan suka je suka kawo muku kuka ce tsarin nan ya yi kyau a kaso ɗari ya yi kyau kaso saba'in da biyar kuka ce za ku taro malaman jami'a su duba vice chancellor su duba da su kuka tara su su kuma suka ce ma abin nan ya yi kyau tsarin ya kai 92 zuwa tomi to me ake jira ba sa hannu akan wannan al'amarin ba kaga kuskure daga bangaren gwamnati yake ya kamata gwamnati ta mutunta ilimi ta mai da ilimi cewar wani abu mai mahimmanci amma tsarin nan yadda ake daukar sa za mu wayi gari mu sun kasa zuwa makaranta a ce a ƙasar nan sai dai yaro ya je makarantar kuɗi ta jami'a ko polytechnic wannan zalunci ne a ƙasar nan shi ma comrade Nuruddin Yusuf mamba a kungiyar malaman jami'o'i wato Sano rashin jihar Abuja ya faɗi cewa duka kungiyoyi da suke nan duk kowa ba saba abada ba wanda ya je a irin ne abin da yake yawon yara mu yanzu ɗalibai suna gida yanzu kusan wata hudu sama da wata hudu kuma wannan ga alama gwamnati ta shirya ta rawa wani alamarin ba dole ba wannan ko wani ɗan Najeriya ma dai kuma wannan ba abin alfahari ba kuma wannan abin bakin ciki ne a ce jami'in yanzu suna rufe yara ba su a karatu an bar su a gida aka nan kawai. Shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya Kabir Yaya Gusau ya ce idan har gwamnati bata ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan wannan matsala ba to sauran ma'aikatan ma'aikatu da kungiyoyi za su ɗauki matakin shiga yajin aiki na gama gari. Gashi ana bugar ana bugar banditri. to kuma yaro yana zaune gida ba aiki komi shi ke sa ɗan abu kaɗan zai je hankalin shi to saboda ka ya kamata kuma magana saboda duk muna tare idan aka zo ya kasance aka ce dole za a shiga muka dan ba da lokaci abu mai horubu ake yaji aiki ni za mu yi ne. amma muna sare ko muna roko Allah ya sa shugaban ƙasa zai saurara kan a bari abu kai wannan matsayin ko ba na sare shugaban ƙasa Buhari zai bari abai kai wannan matsayin muna sare insha Allah tun da mun zo za shi assembly mun kawo ƙara muna sare na shi assembly muna yake lura su duk ya kamata shi da su kowa ya riga sa abin da cikin yanzu abubuwa ne to sai dai shugaban kungiyar kwadago ta kasa comrade ayuba waba ya ce ya zuwa yanzu dai sakon su ya isa ga dukkan waɗanda suka cancanta su ji ina ganin sakon da muka kawo nan majalisa wakilanmu na ƙasa ina ganin saƙonmu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba da muke bukata yanzu shine a yi aikin gaggawa domin a bude ma'a wayannan makarantunmu yaran su koma makaranta kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci a bashi fifiko wata biyar yara suna gida babu dalili mai kwakwara da zamu iya cewa shine dalilin da yasa yara na suna makaranta shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya To ma an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc ga hanifa da karashin labaran duniya ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken abubuwa da donald trump ya aikata a ci gaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na kokarin soke kayan da ya sha a zaben 2022 kamar yadda jaridar washington post ta rawaito a ranar talata ta ambato majiyoyi ma'aikatar shari'a ta yi hira da tsaffin jami'an fadar white house ciki har da tsohon shugaban ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa mike pence wanda ya tabbatar jiya litinin cewa ya ba da shaida gaban masu taya alkalin tarayya yanke hukunci da ke binciken harin da aka kai a fadar gwamnatin amurka a ranar 6 ga watan janairun 2021 da ƙoƙarin da trump da makarabansa suka yi na soke shan kayansa masu gabatar da kara da ke tambayar shaidu a gaban masu taya babban alkali yanke hukunci sun yi tambaya game da tattaunawa da trump da lauyoyinsa da wasu na kusa da shi in ji jaridar post inda ta ambato wasu mutane biyu da suke da masaniya kan lamarin 'yan takara biyu da suka rage da ke neman maye gurbin boris johnson a matsayin firaministan birtaniya sun yi alkawarin ɗaukar wani mataki mai tsauri kan ƙasar sin tsohon babban jami'in gwamnati rishi sunak wanda ya yi murabus daga gwamnatin a farkon watan da kuma sakatariyar harkokin waje kasar liz truss a yanzu suna fafatawa don karɓar ragamar mulki daga boris johnson wanda ya sanar da murabus ɗinsa a matsayin firaminista a farkon wannan wata sakamakon wasu badakala da kuma murabus da ministoci suka yi a wata muhawara da aka yi ta gidan talabijin na baya-bayan nan Truth ta ce za ta ɗau mataki kan kamfanonin China kamar TikTok. Abokin hamayarta Rishi Sunak ya kira China a matsayin barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da kuma na duniya baki ɗaya. da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Yuli na rajistan katin zaɓe na dindindin wato PVC ke ƙara kusantowa gwamnatin jihar Lagos. Gwamnan jihar Lagos, Mr. Babajide Shanwo Olu, ya amince da wa'adin kwanaki hudu na hutu ga ma'aikata a jihar domin su samu katin zaɓe. a wata sanarwa da gwamnatin ta sanar mai dauke da sa hannun shugaban ma'aikatar mr hakim muri okunola ta ce kwanaki hudu ya fara aiki ne daga ranar 26 ga watan yuli zuwa juma'a 29 ga watan yuli haka kuma gwamnan jihar kaduna nasir rufa'i ya bayar da hutun kwanaki uku a jihar domin baiwa al'ummar jihar damar kammala rajistar zaɓe kafin wa'adin na ranar 31 ga watan yuli mai bawa gwamna shawara na musamman kan harkokin yada labarai da sadarwa muyiwa a ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ranar talata Daga Legas ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril ta ƙarin bayani. a wata sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban ma'aikata mr hakim muri okunolwa ta ce kwanakin hutun ya fara aiki ne daga ranar 26 ga wannan wata na yuli zuwa juma'a 29 ga watan yuli kafin wa'adin da hukumar zaɓe ta bada na masu son rajista ko zaɓe ya cika a ranar 31 ga wannan wata da muke ciki biyo bayan wannan sanarwa dai su ma shugabanni da sarakunan al'umman yankin ƙasar ta yarbawa da na arewacin najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya sun yi kira ga al'ummomin su da su daure su je domin rajistan katin zaben kamar da yadda oba oluwa na kuta mai daraja ta daya alhaji da adekunle makama ya yi kiran a madadin sauran sarakunan na ƙasar yarbawa sunana kabiyesi uluwu Wukuta sarki mai daraja ta da ina mai kira jama'a daga sassan kasar nan musamman matasa ku fito ku karbi katin zabe tun tunda akinku ne kuma in kuka karbi katin zabe kuna da dama na canza mulki in lokaci ya gabato ya aka canza mulki in wanda yake kai kuke so da katin zabe ku za ku yi tazarce in kuma canji kuke so da katin zabe za ku yi canji amma ban in ba katin zabe in an ce an tsaya kan social media ai ba inec ba, ba sa social media duk abin da kuka gani ya dame mu da katin zaben ku fa za ku iya canzawa allah ne yake kawo canji na gari amma ku da kanku za ku taimaka kanku da ku da al'umma to ku karbi katin zabe don a samo canji na gari. Shi ma a bangaren sa sarkin Fulani Shagamu kuma mataimakin shugaban Fulani ke kudancin Najeriya Alhaji Salisu Bashan kai ya yi kira ga 'yan arewa da sauran jama'a da su hanzarta domin samun katin zaben kafin wa'adin hukumar zaben ya cika. Ina kira ga matasan Najeriya maza da mata da su tashi zuwa su karbi wannan katin zaɓe. Wannan katin zaɓe yana muhimmanci gwarai da gaskiya gare su. Don haka kuma yana ganin za a kulle kamar zuwa daga nan zuwa ranar Litinin. Don haka su gaggauta su je su je su karbi wannan katin zaben don daga wannan katin zaben ne za su zabi wanda suke so kuma za su fidda za su zabi wanda ba sa so su fidda shi daga abin wanda duk suka san wanda bai kawo ma kasa kasa ga ga ci gaban kasa ko kuma ga rashin nasara da ake ake ake fama da shi a kasa matasa yana kira gare su gaggawa ku je ku karbi wannan katin zaben wannan katin zaben ne shine zai taimake ku ku zabi wanda kuke so ku fidda wanda ba ka so don haka ne ku gaggauta ku je ku karbi shi ne kawai maganin wannan ah, abubuwan suke faruwa in ku karbi katin zaben shine za ku maganin shi amma ku je ku zauna ku ta gunaguni kuna ce kaza kaza kaza menene ba magana ba gunaguni za ku je ku kona wani maganin wani abun nan ba kawai shine wani kididdiga da hukumar zaɓe INEC ta fitar dai ya nuna cewa kawai yanzu jihohin Lagos da kuma Kano ne ke kan gaba wajen samun yawan masu rajistan zaɓe labarin da ya sa kira ga sauran jihohin Najeriya da ta yi tsaye wajen rajistan masu zaɓe kafin wa'adi ya cika babin ya ci firamare Amurka daga Lagos To madalla aka da baban gida Jibril yanzu kuma ga shirinmu na Arewa a yau. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji dalilan sarkin muri kan umarnin da ya bayar na a yanke hukuncin gaya wa jini na wuce ga dubba fulatinin da aka samu da satar mutane da kuma haɗa ma har da iyayensa a masarautar ta muri. Shin bayan yara sun kammala kwas ɗin wata shida a makarantar Minal ina ake kai su. Arewa ta mutu sai nishaɗi sai sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga bayanan mai martaba sarkin muri kan wani umarni da ya bayar na yankewa duk wani bafulatani mai satar mutane har da iyayensa hukuncin gaya wa jini na wuce. Na yi amfani da abin da Allah ya ce. Allah ya ce ka yi shaidan gaskiya ko da ya shafi dan uwanka. Ni bafulatani ne, ni uban fulani ne. Idan suna yin abin da bayi da kyau wa ya kamata ya gaya musu? Ni ne. Idan kuma aka gaya musu a sanani a sauki ba su ji ba, wa ya kamata ya musu faɗa ni ne so ai duk maganan ba abin da ya jawo wa mafulatani daraja da mutunci illa wannan magana ba dogon tsari ba ne mun haɗa bayan na yi magana a mukamina na uba suka zo suka zagaye ni suka ce to me ake nufi da wannan magana na ce to maganan mai sauki ne dole ne mu musulmai ne mu bi Allah ɗaya dole ne kuma in mu musulmai ne abinda Allah ya hana mu bari Allah kuma ya hana fashi ya hana ka ɗauki matan mutane ka je ka yi lalata da su ya hana ba za a ce ma ya hana ba ba zai yadda da zalunci kowane iri ba don haka mu fulani mu muka yi shehu dan hodiyo mu muka yi sa'amadu bello mu muka yi mamman jabbo bai kamata a ce wannan aikin dotti muna ciki ba don haka duk ba fulatanin da yake wannan duk abin da ya kama zan masa duk aka yadda kai uba ne to yaya geran na ce to geran a wurinmu ne duka kowa ya je ya bayyana dan uwansa da ya san yana wannan mugun abu muka bayyana su kuma muka hada su muka sa masu rabo su tuba wanda ba su da rabo ba su da niyan su bari muka kai su a hukuma diga nan kuma kowane bafulatani ya dawo yana da mutunci yana da darajansa in ba a yi wannan ba kuma zai kai duk wanda ya ga fulatani ya ga barawo kawai to ya ga dan fashi kawai ina mutuncin fulatanci wato alhaji abbas tafi da ah, abinda watakila ake tambayar a sauran ƙasa shine irin kalaman da kai amfani da su a lokacin sun sa mutane da yawa watakila kamar iri na ba su fahimce ka ba cewa duk wanda aka samu yana satan ba shi ba har yan uwansa har iyayensa duka za a to wannan kuma shine ake cewa hikima mai mulki idan zan kashe mutane wa zan aika ya kashe su ina da soja ne ai fulani ne za a aika ai a kullum in kaga uwa ta sananin fada a yarinya uwan ne tafi kowa son ta yi. so dole ne ka wa mutane tsoro domin su ceci kansu da abin da zai jawo musu masifan da ya fi wannan kuma a lissafe ba girman kai ba Allah ya bani basira na zurfin kallon abin da yawan mutane ba za su gani ba abin da na hanga zai zo ya same su da shi na ba su tsoro idan ba su bari ba gwamnati za ta kawo soja tana ta jefa bom a kansu bom zai zaba ne bom zai ce banda wannan ko wannan ne don haka abin da na yi farilla ne kowane shugaba mai hankali ya yi in tasu ta kai nan a rana ɗaya a sati ɗaya a jalingo an kama fiye da mutane goma ya dawo kamar sana'a duk wani yaro saurayi yana neman ma wanda suke yi don ya ji ana samun kuɗi don haka dole ne a bayyana wa kowa a yadda zai ji tsoro so ba da tsoro yana cikin hukuncin Allah Allah yana cewa eh, wanda ya kaza zai shiga wuta kun ga wutan ne wato mai martaba ya nuna dai idan an janye wannan wani bambanci na kabilanci a shugabanci kasancewar ka ba fulatani ka ɗau wannan mataki kan fulani za a iya samun salama kenan. E to ai kaga gefe na biyu kenan. Idan ni shugaba ne kuma ni ba fulatani ne wayanda kuma ba fulani ba suna bina muna zaune lafiya. Idan fulani suka zo suna cutansu ni kuma na ce na goyi fulanin da suke cutana ya adalci? Ai ba adalci. So farilla ne shugaba kam ba yi da kabila a aikinsa na shugaba hausawa suna cewa kuliya manta sabo kun gane ko ranar shari'a dole ne kowa ya dawo daidai a abinda kawai zai raba mutum tsakanin wannan da wannan tsakanin gaskiya da karya kawai don haka babu wani magana ba bafulatanin da zai yi mugun abu in bar shi ba mumuyan da zai mugun abu in bar shi ba janjon da zai mugun abu in bar shi amma menene bari da rashin bari duka za a bi dokan Allah za a bi dokan gwamnati za a bi kome amma wajen ba da tsoro shugaba yana fitowa ya ba da tsoro don ya hana mugun abu shirin arewa a yau ake sauraro daga nan muryar amurka yanzu ga hajiya bilkisu sambo da bayanan inda ɗalibanta yara ke zuwa bayan kammala koyon karatu da rubutu a makarantarta da ke bauchi wallahi in suka yi wannan six month din nan wannan primary four idan kuma waɗannan 'yan mata su kuma akan kai su jss 1 jss 2 a wanda ma kamar kafin covid na 2019 kenan wanda muka kai su suka ma ss 1 ne kuma allah yaran nan ba su taɓa karatu ba amma kawai saboda dabarun yadda aka fito musu da karatun yadda aka karbe su yadda aka nuna musu muhimmancinsu su yadda aka yi waye sosai suka saka abun a cikin ransu kuma a yanzu da da makarantar shine ka iya rubutu ne ka iya karatu so sun suka je lokacin za a interview za su yi sai ka ga sun shiga kuma an ɗauke su so mostly in dai ba yaro daman mun dauke shi a shekara uku ba saboda ko eh, ya shiga ne kawai sai lokacin da za a yi mainstreaming za a mai da su ɗin muka saka shi to kankantan shekarun shi sai a bar shi a primary one amma mostly daga primary three ne four ake dauka a wata shida da suka koyi waɗannan karatu. Yawwa kuma kin ce daga farko ma yara hamsin aka ɗauka. yanzu na san watakila yin an fara lissafi kun doshi 200-300 da suka aka yaye su suka ci gaba da karatu gaskiya alhamdulillah yanzu a cikin kaga eh, akwai kuma na makarantar marayu da muke da su wanda yanzu da yawa wanda suke nan makarantar basokka a nan bauchi suna nan wanda sun kammala karatun sun iya sana'o'i sai muka nema suka shiga so kaga idan kuma a primary ne muna da wanda muka mai da su suka koma eh, secondary wanda suka secondary suka gama suna nan yanzu haka kafin eh, ce ko towa na koya ne ne muna da kuma wannan na almajirai da muka fara su kasan tabbacin su bai shi da wannan amma dai muka zo muka sake da da su so akalla yanzu abin da muke da su a record za mu iya tabbatar muku a gani za a iya tabbatarwa muna da wanda muka kafa wanda muka koyar da su sun fi dubu a karkashin wannan kungiya. Su ne kike nufi da almajirai ba su da tabbas? Eh, because ka san wani lokaci suna nan idan lokaci yayi na gona sai ka ga sun tafi. so yawancin muna farawa da su sai kawai kwana biyu sai ka neme su ka rasa yakan kama wanda suke cikin turum idan alhamis juma'a ina sai na ta bin su sai na ta turawa sai na ta wani abu kafin a zo a haɗu a zo a yi karatu so wani lokaci sai ka gana ni ma na fita sha'anin su wani lokaci kuma suka zo abin ya dawo min kansu sai in dawo kansu amma in dai damuna ya zo shi sa nakan ce ba su da tabbas in damuna ya zo ko ya za ka yi malam zai tura su karatu za su je wayan ba za a same su so akwai lokacin da muka yi tunanin mu yi strategy ma cikin gonakai ta amma abin yakan faso da rashin tsaro din na sai muna jin tsoro dan muka ce za mu bi su kusa da gonakansu mu dinga yi to rashin tsaro shi ya hana wannan abun bai kammala ba yawwa to ai irin wannan aiki ba zai ba sai da kuɗi ita wannan kungiya ta minal daga ina kuke samun kuɗin gudanar da wannan aikin to lokacin da na fara wannan kungiya so ban ma san a ah, ya kamata na yi rajistan ta dawo ngo ko na abu ni dai kawai kishi na irin na wani al'umma da nake da shi a zuciyata amma lokacin da na zo na yi rajista in buga nan in buga nan in buga yan siyasan ce in yi waye ina neman taimako daga karshe da naga kawai ba zai yiwu ba cikin ikon Allah da na samu na bude makarantar private san ci maka ina da mai zaman kanta da na bude private ina duk abin da muka samu na riban private da shi nake hidimar makaranta sosai kuma wanda dai allah ubangiji ya ba su dama in sun shigo wasu su saya musu littafai gudunmuwa wasu su dan wa malaman wani abu so da haka a wannan zuwa shekara bakwai yanzu ko 2014 zuwa yanzu da muka fara a haka muke tafiya ke wace riba kike ci a wannan aikin nawa kike samu ki dan ajiye na ladan <laughs> ni gaskiya zan iya cewa ko nakan yi abu ya fi goma amma zan iya cewa takwas ko tara a ciki wallahi fi sabilillahi nake masu raro a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin murar Amurka da Adamu Hikaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. To a gaida Nasiru Adamu hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Kabiru Abubakar Balanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce fashewar da ta auku a farfajiyar ginin ofishin gwamnatin jihar Kogi. ya ƙara fito da tsananin rashin tsaron da ƙasar take fama da shi a lungu da saƙonta. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya kama na mafita ta inda ba mu yi tsammani ba. Sakonmu na gaba ya fito daga al'ummar ƙaramar hukumar Damban. Suka ce muna kira ga shugaban ƙaramar hukumar Damban da masarautar Damban da su taimaka su yi magana ga masu baban bola bisa damun jama'a da suke yi da hayaniyar kayan sauti dare da rana. Musamman yadda suke ɗauke hankalin limaman masallatai a lokacin sallah a nan cikin garin Damban. Da fatan za a yi wani abu a kai. Sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago da ma kungiyar ASU da su zauna a teburin sulhu domin ganin an shawo ƙarshen yajin aikin da 'yan kungiyar ta ASU ke yi. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna ya wuri Suka ce rufe kwalejin ilimin kwali da ke Abuja saboda fargaban 'yan bindiga bai zo mana da mamaki ba. Domin 'yan magana na cewa gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru a jihar Yobe. Ya ce ku bani dama ne ya kira ga ɗaukacin al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu san irin mutanen da za mu zaɓa a babban zaben ƙasar nan da ke tafe. Kada mu ƙara faɗawa gidan jiya mu tsaya tsam mu tantance nagartaccen ɗan takara kafin mu zaɓe shi. Sannan mu raka da addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. A Dalla an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaice akalla mutane hudu ne suka mutu a yau laraba bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a arewacin ƙasar philippines hukumar binciken yanayin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce lardin abra da ke babban tsibirin luzon ya kasance cibiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai wadda ta auku daga can ƙarƙashin ƙasa mai zurfin kilomita goma dakarun ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makamar roka da amurka ta samar masu a cewar wani jami'in kasar rasha a rufe gadar ta antoniski da ke ratsa kogin da nepa a yau laraba bayan harin na ukraine Ma'aikatar Shari'a ta Amurka tana binciken abubuwan da Donald Trump ya aikata a ci gaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatarwa sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.